abubuwa wanda ya kamata mai azumi ya kiyaye abu na farko dai shine ya kyautata niyyarsa domin ya bambance tsakanin yajin cin abinci ko rashin samun abinci da azumi idan mutum ya yi azumi ba tare da niyya mai kyau ba to azumin nan bai da bambanci da waɗannan abubuwa guda biyu domin akwai hadisi tabbatacce manzala sallallahu alaihi ya ce wanda bai kwana da niyya ba to bai da azumi abu na biyu shine ya jaddada imanin shi azumi bai da amfani in babu imani shi ya ma da allah zai yi maganar azumin sai ya buɗe da kira zuwa ga muminai ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam da aka mu jaddada imaninmu mu tabbatar mun yadda da aƙida ta musulunci wajen yin azuminmu abu na uku shine haɓaka ta ƙawa, yana jaddada yana haɓaka ta ƙawarsa wato tsoron allah da kiyaye dokokinsa da kuma neman kusanci zuwa gare shi abu na hudu shine ya kyautata alaƙarsa da mahalicci ta wajen yawaita salloli musamman na farillai kar ya yi wasa da sallar farilla kar ya zama na cewa yana jinkirin sallah kuma in so samu ne ya ƙara na filfilu fiye da yadda yake yi da musamman sallar dare ana buƙatar mai azumi ya dinga yin sallah da daddare yana roƙon allah maɗaukakin sarki abu na biyar shine ya inganta tausayin shi musamman ga iyalan shi ya ƙara kusantakar iyalan shi yana biya musu bukatu yana faɗaɗa musu abincinsu inda hali a kuma su kuma iyalai su haɓaka haƙuri saboda kasancewar halin da ake ciki. abu na shidda shine ya ƙara kyautata alaƙa tsakanin shi da alƙur'ani ya zama yana ƙoƙarin karanta alƙur'ani ko da yaushe a cikin wannan wata kuma yana ƙoƙarin sanin ma'anar abin da yake karantawa kana kuma yana ƙoƙarin ɗabbaƙa a aikace abin da ya fahimta na alƙur'ani abu na bakwai shine ya kyautata alaƙa shi da maƙota da abokanan aiki da duk wani wanda ya sadu da shi ma'ana ya nagartar da <clears throat> mutuntakarsa ya dinga kallon mutane a matsayin 'yan uwa a matsayin abokanai a matsayin makusanta abu na takwas shine ya haɓaka haƙurinsa ya zama mai haƙuri ta yadda ko da an zage shi ba zai rama ba hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu sallama ya ce idan ranar azumin ɗayanku ta zo to kada ya hargowa kada kuma ya yi wauta idan da wani wawa zai zage shi ko ya yaƙe shi to ya ce ni fa mai azumi ne ma'ana ɗabi'ar mai azumi baya mai da martani sannan kuma ya ƙara nagarta ɗabi'arsa ta kyauta ya zamana cewa zai iya bayarwa idan da duk masu azumi za su yi ƙoƙarin bayarwa to mai karɓa zai yi ƙaranci don haka za a yi azumin cikin wadata abu na ƙarshe shine mai azumi ya yi ƙoƙari ya haɓaka yanayin godiyarsa ga allah maɗaukakin sarki mutum nawa ne ba su samu damar yin azumin bana ba sun yi na bara kai da ka samu daman kasancewa kana da rai to ka gode wa allah akan wannan kana da lafiya to ka gode wa allah akan wannan kana da damar yin azumi to ka gode wa allah ka samu abin sahur da buɗe baki ka gode allah